وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا kuma mu mun nemi jin labarin sama muka samu sama an cika ta da tsaro mai tsanani na mala'iku suna gadinta daga satar jin da muke aikatawa kuma an cika ta da wuta mai ruruwa wadda ake jefa duk wanda ya kusanci sama da ita